Karfe 5 da minti 45 Studio Kalangu kenan ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku ji cewa hukumar sadarwa sai ta buɗe zaman taronta na kwanaki biyar da take gudanarwa wata zuwa wata inda za su tattauna a kan batutuwa da suka kai bakwai. Garin Lada da ke cikin yankin lardin Difa yana fuskantar ambaliyar ruwa a wannan shekara dalilin tumbatsar kogin Komadugu Yobe abinda ya haddasa barna da kuma asarar kayayyaki. sai kuma a rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne akan irin noma da ya kamata a yi amfani da shi da yake tafiya tare da canji yanayi a nahiyar mu ta afirka to yanzu ga labarun dalla-dalla A yau da safe ne Hukumar Koli ta Sadarwa CSA ta buɗe zaman taronta da take gudanarwa wata zuwa wata. A yayin wannan zaman taro za su tattauna akan batutuwa bakwai da suka shafi tafiyar wannan hukuma ta CSA. Ga ƙarin bayani tare da shugaban hukumar Dr. Sani Kabir a hirarsa da Rukayat Abdurrahman. A cikin watan Satumba 2022 babban kwamitin sadarwa CSC ya shirya da tawagogi guda hudu da suka zagaya fadin ƙasa baki ɗaya domin larwan tafiyar da aiki kan ƙa'ida na kafofin labaru a tabbatar da an bi ƙa'idojin zuwa ga kafofin rediyo ko talabijin. Ƙa'idojin sun dangantu kan rikon tsari mutuntawar jadawalin tsare-tsare, rikon rijistan wallafa shirye-shirye, mutuntawar nuna shaidar kafar na'urar kare kariya ga karar samaniya tsawon anten tazarar wallafawar a wanga zaman zamu nazarta rahoton da aka rawaita biyo bayan wannan rangadi kuma a ɗau matakan da suka dace kan kasawar da aka gano a shaidawa kafar don ta kawo gyara zamu sa kaimi kan amincewar rahoton kididdiga tallace-tallacen magungunan gargajiya sashen da ke kula da wannan fanni ya bi sau da kafa ya rawaita rahoto da ya kwantalo taka dokar tallace-tallacen. Ma'aikatar Yaƙi da Safarar Miyagun Ƙwayoyi ta Gaya ta gabatar da birgin eh, tabar wuyuwi da suka kai 144 a jiya a yayin wani kame da suka yi a wata mota a ranar litinin wata mota fasinja da ta fito daga akara na kasar ghana an kiyasta nauyin wannan kwayar da ya kai kilogram 130 a cewar ofisa muhammad lawali na ma'aikatar ta gaya a hirarsa da fadel alu Litinin 24 ga watan Oktoban shekara ta 2022 a yayin wani samame kan wani bas ɗin jigilar fasinja da ke nan da ya fito daga birnin Accra. Jami'an ma'aikatar yaƙi da mayagun ƙwayoyi reshen gaya sun kama birgin tabar wiwi 144 mai nauyin kilogram 130. Wannan ƙwaya an sanya ta cikin kartuna guda biyar da aka ɓoye cikin bas ɗin bisa kujerun baya. Bincike da aka gudanar ya taimaka wajen kama dare direban motar dan Nijar ta da kama wani babban mai fataucin mayagun kwayi da ke Yamai. Bincike da aka yi a gidan nasa ya sa an kama wani babur kira DT da aka kiyasin darajarsa zuwa miliyan uku na sefa da wata takardar gida. Kwayar ta ratsa kasashe da dama a shiyar kafin ta iso iyakar Nijar ana zaton shigar da ita ga bukatun mashayan Yamai da kuma na wasu yankunan Garin Lada da ke cikin da'irar Difa yana cikin yankuna da wannan shekara suka fuskanci ambaliyar ruwa ta dalilin tumbatsar na kogin Komadugu Yobe. Jama'ar sun rasa komai daga gidaje har zuwa kayayyakinsu sun kasance ne a wani sansani inda suke jiran taimako sai mu saurari ra'ayin waɗansu daga cikinsu a hirarsu da Gidi Abdulrahman. to rayuwa gata dai mutum ya gudu ya bari ba abin da ya taho da shi kawai ya dai tsira da rayuwar shi a abinci a bar mazancan shi babu ma abin da gonakai dama ruwa ya tafi da su babu ma abinci kuma har yanzu ba mu gaba wani gudunmawa ta zo a kuna ma kana ganin dai a waje dai muke har yanzu yau da zan war mu kwana biyar fata na hukuma ta dan kama mana gaskiya muna da matsala gidan mu mun huto ba mu da komai ba abinci babu ruwa babu abin shimfiɗa ga sanyi ga yara kuma ga rashin magani muna tare da matsalar wani muna son da buƙatar abinci da ruwa kuma da wannan sojoji dai suna dan maka mu suna kawo ruwa matsalar mu wallahi ga hinan ga yara ga sanyi ga hinan haka muke kwana yaran mu ga sunan duk basu da lahiya ba taimako dan masoja suna taimaka mana da ruwan sha dai kawai amma muna roƙon gwamnati ta taimaka mana sai dai hakuri ban mu da abinci ban mu da dakuna wajen kamar dush ban mu da komi ruwa ya cinye gonaki yanzu so muke da kawai gwamnati su tallafa mana ban mu da dakuna lokacin sanyi ya zo ga cutuka ga fali wani menene suna damu Wajen eka dubu goma ne da ton ɗari biyu na bisasshiyar cawa suka ƙone. Wannan shine sakamakon wata gobara musamman wutar gobara da aka tantance daga watan Janairu zuwa watan Oktoba na wannan shekara a yankin na jihar Agades a cewar ma'aikatar kula da muhalli na yankin. musamman barnar yana iya kawo illa ga fannin kiyo a cewar jibo banya shugaban kungiyar platform paysan a hirarsa da sumana amadu Akwai matsalar tsaro da ke hana mutane su je yankunan kiwo kuma ratsa iyakoki ya samu dakilewa daga wasu kasashe. Yanzu kuma ɗan ciyayin da muke da ana ana sanya masa wuta, kina ana sanya kiwo cikin mawacin hali tare da duk matsalolin da ake da ta fuskar tsaro. Idan kuma akwai bangaren kiwo da ke tabuwa ana ganin zai kasance abu mai wahala sosai musamman ma ga makiyaya. Muna kira ga makiyaya ga al'umma da ke cikin waɗannan yankuna domin mutane su yi kokowa cikin cikin haɗin gwiwa domin killace waɗannan wutacen daji. Muna kira ga gwamnati da ta saka hali ga ma'aikatar kare muhalli da ƙungiyoyin da abin ya shafa domin su gudanar da ayyukan wayar da kai. Haka kuma domin a kafa hanyoyin kariyar wutar daji domin kawar da wannan annoba da ke kawo cikas da kiwo. Ana cikin ƙarshen lokacin damuna lokaci ne na girbin albarka gona ga manoma a Nijar sannan kuma lokacin da ake yawaita samun rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya domin rigakafi a kan wannan al'amari a cikin ƙaramar hukuma bande hukumomi sun shirya wani zaman wayar da kawunan al'ummar karkara. Shafi'u Alhaji Sule shine magajin garin Bande a hirarsa da Usaini Maki. abin ya zo mana daidai da lokaci saboda an zo an wayarwa da al'umma kai makiyaya manoma da duk mazamna karkara bisa lokaci na sakin dawa bisa tattalin amfani kuma bisa tsarewa makiyaya da na manoma wannan abu mun ji daɗi sosai kuma abin ya je daidai lokacin da ake da buƙatar shi tunda yanzu ƙarshen damana ne manoma suna nan suna adana amfanin gona makiyaya su kuma suna suna harama yadda za su hutoto yana anan mu kiran da za mu yi ga manoma da farko shine a gaggauta adana amfani a saki dawa su kuma ga makiyaya kiran da za mu su da Allah a dan jinkirta har lokaci tunda akwai lokacin da gwamnati take ba da umarnin sakin dawa Gundumar Filinge a wannan shekara ta fuskanci kwari masu cin albarka gona duka yankunan ne abin ya shafa a cewar daraktan noma sai dai ma'aikatar noman ta yi iya ƙoƙarinta na ganin ta kai agashin gaggawa Uh, musamman ma inda suka ci gaba da wannan shuka ta ci gaba da samun kulawa mai bukar ibrahim darakta na ma'aikatar noma na gunduma filange a hirarsa da adamu amadu asman A wannan shekara kwari masu kashe shuka dukkan ƙananan hukumomi ne matsalar ta shafa cewa da annoba. Ba abin mamaki ba ne domin idan akwai wasu wurare da ke fama da fari kenan za a samu kwari masu lalata shuka. Karamar hukumar karkara ta kurfai ta tsakiya wannan shekara ita ce karma hukumar da ke fama da harin kwari waɗanda aka sani ne wato fara da kuma tsutsa a farkon damina. Akwai kuma sauran wasu nau'in kwari. To gaban wannan wannan barazana ana buƙatar eh, jama'an noma sosai kuma suna amfani da wasu magunguna domin tunkarar waɗannan ƙwari da ke lalata ya yi 'yan kwanaki musamman 'yan makonni da wasu birane na ƙasar Nijar suka fara fuskantar yanayin hucewar damina da shigowar yanayin sanyi. wannan yanayi a cewar ƙwararru a fannin kiwon lafiya yana haddasa matsalar numfashi a musamman a wannan lokaci na shigowar sanyi darakta dr habu abdulhaman jami'i ne na asibitin asibitin yamai shiya ta uku ya ba da shawarwari ga abin da yake shaidawa nafisa adamu wannan zamanin shi ma na wa sahin wannan shi ma na tare da matsalolin shi kamar eh, yawan cutuka da ake samu na masu alaka da kamun sanyi masu alaka da shakal kura duka ana samun su a cikin gidajen likitoci wannan cutuka wannan suna tare wani lokacin kamar sabon cuta ce ta kama mutum kamar da ake ce ma cutar tari hakan ga ko kuma mashina kuma wasu kuma suna dauke da wasu cuta ce kamar ta huka asum ko kuma matsalolin hashi dai hanga ko eh, abin da ake cewa sinusit wanda idan mutum ya shaki wata kura ko wani iska zai dinga tasan mishi wannan yara lokaci ne wanda za a rage musu wanka da ruwan sanyi kuma tufafi masu kare sanyi da huluna da masu huluna masu kare baki da hanci ‘Yan wasan ƙwallon ƙafa na s Nijelek sun kecire ni da ‘yan wasa na s a wasan cin kofi na fitar da zakaran ƙwallon ƙafa na ƙasa a wannan shekara da aka buga jiya a Stade General Sani Kunce. wasan ta gudana har zuwa kusan ƙarshen lokaci na wasan 'yan wasan biyu babu wanda ya zura kwallo inda sai da aka kai da daga mai tsaron gida sai mai buga da mai buga sai mai tsaron gida daga ƙarshe da s nijelek ta ci kofin a gaba s duwan bara tahir jimbo shine mai horar da 'yan wasa na s nijelek a hirarsa da hasumi guruza Na farko babban farin ciki ne ga kungiyar gare ni ga ma'aikatan fasa'a ga 'yan wasa da dukkan masu kaunar AS Nijelek. Wata ƙaruwa ce cikin tarihin kungiyar da ke matashiya ya kamata a jinjina mata. Wasa ce mun ɗauki kwallaye wajajen mintoci talatin. Na san cewa ina cike da fata alheri. Na yarda da waɗannan matasa a matsayina na koci na lashe kofin Super Liga. Babban abu ne a matsayina na ɗan wasa ban ci ba. amma a matsayina na koci na ci jinjina domin da farin ina cike da shakku domin babu kuzari ga 'yan wasa abin ya fara bata mini da rai domin ina tsoro a shekaru na in samu bugun zuciya amma yanzu sai godiya ina jinjina matasa. To yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman canji yanayi yana kawo wa cikas ga sha'anin noma ga waɗansu ƙasashe na Afirka na Sahara inda ya kai kashi ɗaya cikin uku waɗanda suke fama da fari a duniya a cewar masana inda cikin wannan tsari akwai buƙatar samar da tsarin noma mai tafiya da zamani. Ƙarin bayani tare da Basiru Sin na wata ma'aikatar binciken sha'anin noma a Senegal a hira hirarsa da Rahilatu Sumana. A rike da sani ita masara irin shuka ce mai bukatar ruwa sosai da taki. Kina a nau'i shuka ce mai taimakawa sosai ga zazafar yanayi. Idan ana da irin dawa da suka fi daidaito ga karkarunmu da ba su buƙatar ruwa sosai da taki, to anan muna da wahala ta haɓakawar. Wannan irin manoma na iya samun shi? Wannan irin ruwa manoma na iya samun su. Lalle manoma da na sani ba sa shakkun sayan irin nan don sun san da wani zubin jari ne da za su maido to abinda ke da matsala wani bin suna da jahilci sanin da akwai wa'annan iruruwan a nan ne gwamnati ya kamata ya kama sosai domin haɓaka aikin da muke yi a kai saboda an kana cikin wani furojen ba za ka iya kasancewa ba a dukkan karkaru dole sai dai ka samu karkaru da za ka dosa wannan karkarun da za ka dosa kuma su sun san da kimiyyar mai kyau ce to amma yaya yanzu za mu haɓakarwar shine babbar matsala. problème Bayan an shibka irin, amfanin da aka samu shi ma ana iya shibka shi hallo ko kuwa dole ne kowace shekara sai manomi ya sake sayan wani sabon iri. Manoma ba tilas ba ne kowace shekara su sayi iri. An manomin kansa ya san da zai iya sarrafa iri nashi na kansa. Don ko sarrafa iri ba aiki ba ne na ɗan iruruwan Iruruwanmu suna cikin buɗaɗɗar mallaka. Dubara bai wuce kawai ka samu wani iri ka gama da irin naka don ka haɗa. Wannan shine ɗan mun haɗin. Ta yaya za a iya daidai daidaita noma da wannan sauyin yanayi? Mu a Afirka, iruruwan gida na tushe a Afirka ba sa da matsala domin suna da juriyar tsananin zahi, misali alkama da sauransu da ke. Shan labarun kenan a kasance lafiya.